وشين على هم الذين يقولون كنت فاسقين كنت فاسقين هم الذين يقولون سنة سوى لا تنفقوا على من عند رسول الله كذا كنت يتهمون يوم توجه ولم الله صلى الله عليه وسلم wannan aya ta yi a cikin da daga cikin bayan sun da ita da su zai bin Allah sai da cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ke cewa a wajen ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bi sabarin mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata tafiya da muka tafi a cikin wannan tafiya sai Abdullahi bin Ubay bin Salul wannan shi ne shine ittifaqin mufassirin duk malaman tafsiri sun tafi akan cewa wanda ya fito wannan magana shi ne Abdullahi bin Ubay bin shi ne yake cewa da ku la tufidu ala man inda rasulillah amma saboda hikima ta Allah sai ya jinjina zancen cewa zuwa ga malamai dan ka gane cewa duk wani mutum da zai fita magana shi ma ya ce ba Abdullahi bin Ubay bin Salul ita shi za a yi da biyu tun da suke cewa la tun ko ala sai da rasulullah kada ku ce da dukiyar Da wanda yake wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta yanfasu hafi ummati nan Muhammad bin Salih al yake cewa wai ayar ba tana nuna cewa la tun ko kada ku dinga ciyar da dukiyar ku دفع رمضان الله صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا حتى وكان بسكي تعليم يكون واجب ثم بر من كان الله في أقوام من كان الله في كثير ما كان يكون أقول لك أي شيء لا تنفقوا لأجل kada ku dinga ciyar da dukiyar ku domin kasancewa wai waɗanda sahabban suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da shi wannan manhaji ne ne kenan Allah ya yi ina ba ta da Allah la tunku ala hadiya rasulillahi sallallahu alaihi wajen wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta yanfasu hatta sun wasu to na kun bar manzon Allah sallallahu alaihi to fa idan to a wannan lokaci to ba an yi sai ku je da wai abin da suke yi shi idan ka ji zahirin aya kai za ka dauka cewa kamar suna tausaya wa manzon Allah ne ko bai karfi ne da zuciyarsu ga wanda suke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai sun tafi sai shi haka ne شر المسلمين فباطل قولهم زندهم أقدم تلقيه أقول المسلمين كذا حكيت تكون سير تتعظم من أن الله صلى الله عليه وسلم إذا نسيت في أول من أن الله صلى الله عليه وسلم تشير وإبعادهم عن ثلاثة النبوة وإنه ميزة تتعظم لسام الشريعة كأنك تعظم من أن domin idan wani ke zo don wata Allah na rana daya ya kuka yi rayuwa dubu a cikin duniya wanda ba wa rana mun fahimta to shi ne suke yin kada a ce da dukiyar a wajen mutum Allah domin idan ana ba da dukiya za ka samu mutane suna da duniya suna da ko yanzu ka ce ba za ka yi tsara duniya ta masallacin mutane sai an baka a kowace ta masallacin amma da yake ba kuɗi ne ba sai wanda Allah ya gama haka ne to abin da suke yi shi ne إبعادهم عن تلقي هدى الذي هو ويمكن أن تتعطيك تستعمل شيئا من sannan kuma shi ne su kore su domin idan kafar ta yi ruwa Allah ai ne da bai gaskiya ta wajen shi to za a rinka zuwa ana to idan aka Allah wannan ma makinci ne irin na wanda ya kamata kowa ya kawo irin nan ina ba ta ma makinci ne irin na ma makinci ne irin na munafukai domin ka gano irin sharrin da ke kokarin su kulla a cikin addinin musulunci wai bukatar su ne su kawar ka addinin amma Allah ya yi sai da addinin ya zuwa gare ni ina ba ta rita waɗannan sahabban su ne aminci na wannan al'umma hadisi ya tabbata sun yi daya manzon Allah ce an nujum amrun fi sama taurari da suke da mutu su ne amrun sama inda babu taurari kuma ba za ta yi ba wa ana amanatu bi ashabi manzon Allah ce ni kuma ni ne aminci ga sahabbaina sannan manzon Allah ba ne ce wa ashabi amrun bi ummati kuma sahabbaina su ne aminci ga al'umma idan babu sahabbai da babu wani al'umma da waɗannan sahabban masu da rabin Allah sun kwanfa sunna ba sun samu karantarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addini mai imani domin su ne suka samu karatun da suke iso da zuwa gare mu mun fahimta to shi fa Allah subhanahu ta'ala yake cewa idan ma ba ku ce ba wa lillahi sabahin samawati wa Allah shi ne ke da tafkokin sama da kasa duk wani arziki ai ya kai wa kasa sun wasu kuma ayatun sun da mu Allah ke da kuma fadin samawati wa Allah shi ne ke da mahimman taska ta sama da kasa duk wani arziki yana wajen Allah idan kun ce ku ce an arzikin ku a wajen manzon Allah ba Allah idan ya dama zai ɗauko arzikin duniya gaba ɗaya ya tara ka hannun manzon Allah haka ne hadisi ya tabbata kan wannan hadisi ya tabbata hadisi ya tabbata a cikin sai bukari dubu ɗaya da ɗari da arba'in da hudu hadisi ya fara tabbata dubu biyu da ɗari biyu da casa'in da shida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace labarta mana cewa inni u'mitu ni أو إني أعطيت مفاتيح خزائن السماوات والأرض ni an ba ni mabuɗanya sassoki duk wanda kuke an ɗauka an bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma saboda shi ba duniya shi ta cikin magana duniya mun bai ta amma wanda duniya an bai wa manzon Allah sallallahu ina ba tana bayyana sannan ruwaya ta ƙara tabbata a cikin asirin sai bukari sun dubu da dari da tamanin da hudu hadisin ya kara da fada dubu biyar da dari da hamsin da biyu hadisin ya kara da fada dubu bakwai da dari da sha daya dubu bakwai da dari da sha tara hadisin ya kara da fada dubu bakwai da dari da saba'in da shida hadisin ya kara da fada a cikin sai da dari da saba'in da hudu ya kara da fada a cikin sunan musulmi hadisi na dubu na dubu takwas da ɗari ɗaya da hamsin dubu takwas da ɗari ɗaya da hamsin da uku dubu tara da ɗari tara da tamanin da biyar dubu da ɗari biyar. ويجب المنع لا تزيد ما نفقه فحاق الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض قال صلى الله عليه وسلم فيجب المنع هل أنا كيف الأرض فحاق الليل والنهار والذي يجب أن يجب أن يجب أن يجب لا تفيد ما نفقه ما قال في سير وأحسن ألا غاية كلمة إذا ما قال في أرعين الجن بطن ما أنفق أبن دين من سير ومن ثلاث سماوات والأرض تمتعه ثم القطع ينع تفكير وبكلمة إن كان رجل يا كلمة أما لك بكلمة هكذا ولا حبيبي جدا وأقول لكم رواية wanda shi kuma suke cewa an ɗauki arzikin في gaba ɗaya ma yana bacci ina ba ta fahimta hadisin ya tabbata cikin sai bukari hadisi na dubu biyu da dari da tara da dari biyar da ashirin da dubu tara da dari hudu da talatin da bakwai dubu tara da dari biyar da ashirin da bakwai dubu tara da dari takwas da sittin da bakwai dubu kuma da dari biyar da sha shi kuma wanda cewa yake ba bai na ana na yi ina cikin bacci in ji magana yana cikin bacci in ji in ji mafaɗi a kazalin salawati da tsafi ba wuce da ashirin sai aka zo da tafkokin sama da ƙasa duk wani abincin da yake sama da ƙasa aka ɗauko sai aka sa a hannun amana da shi nan wallahi na cikin da wani ne haka ba musamman ɗan Najeriya ana zuwa a nan kauyen su zai fa yana zuwa wani su zai fiya in ba ka ba wani zai sa jirgin a bakin garin ba wani jini ne amma an kai hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda ƙarfin imani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai buɗe ya rike shi kadai ba haka ne wanda yake nuna maka arzikin Allah ya yi to kalmar kazalimu kazalimu da wasu ba ta gudana suratul an'am ayat 50 suratul hud 31 suratul suratul yusuf suratul yusuf ayat 55 suratul hijr 21 suratul isra ayat 31 suratul qamar كُلَّا قالت عني على خزائن الأرض قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي أم عندهم خزائن رحمة ربي العزيز الوهاب ka roƙi Allah a tsariyar aiki da kuma kai su je tsaya kuma kake yi mamaki ba zai ba amma idan ba ka roƙi yadda ka roƙi ya rage ba ka duba cikin tsawalin kalibiya wata mata ce sun yi shekara hamsin ita da mijinta shekara hamsin wata halittu ya samu zuwa da mijinta shekara hamsin da mijinta sai ka kuma ya akwai da shekara ɗaya da mijinta da

wata kila da shi ne ya ce abin da samun mata mutum ne kuma ta diwa wanda za su iya kira ƴaƴan ka shi ma kuma mutum ne yana da ƴaƴa mai kuma ma shi ta ba sai ta ce cewa shi ya ce ta ce ita ba ce ba sai ku dan ba shi ta wannan kawai ta ce ba kina faɗa mun kuma kina ba ana son ka ce ba to ai aka biya ne shi ya ce ne ki je ki samu ki aiki hakan ne ki ne ta ce ki mata إذا قال لك ربنا اللهم اللهم لك الحمد يا أبا أخذك على الكتاب فلقد قلت أين وشي كمان زكاة الشعب تكون يقول فرنسا تكون دولي بس أخذوا أخذ دولة أخذ أخذ مكان قوي أخذ أول أول في كتب أوروبية غير هو السعودية ليه ممكن بعيد الرأس لو هم بالسعودية كمان وأنا يقول لي يا رواية كيف تقول لم تفعلوا na shirya taho wani bai bayan kwana uku ta taho da rufe babban ɗan shi zai zarge shi ya zarge ka a yawo har da wanda da aka aka da shi da wani babban ɗan yana zuwa yana suna suna tare wannan mata sai suka tafi gidan shi wannan bawan Allah ana zuwa ko sai su ga mutane ana cewa da kuma ana me ba wani ta shiga gida suka yi tafiya a gaba kwana biyu kwana biyu an gama zama kuma kofi dama kuma ya dace idan da aikin hajji ne daga wanda lokacin da kuma yin aikin hajji kwana a gaba sai ta samu kai aikin hajji a zuwa da ta'amma Allah ya kawo mai ba tana fitowa an gama komai sai babban dan wannan margari da shi kuma babban wani shi margari da yan wanda ke suna suka ce alfakaru ana alfakaru aka ba da manyan manyan gidaje inda annabi ne a cikin manyan kuɗaɗe da balabari aka ba sai ta ce gidaje gidaje da balabari aka ba da ya ba da su aka siya aka kara masa kuɗaɗe da jaloli aka zo zuwa yawo ana zuwa yawo ana zo kokarin shiga ciki da kokunan da kaɗan da kai ke nan ko sai aka nuna haka duk da kokunan da ta kuɗi su kan gudanar ba ku ɗaya sama suka yi kasa su yi Allah 他讲还是那个交通线，也是电力的，用电量少，电力的不够用，他嘛，要交通公路连接起来才搞得到，现在有点困难了，OK，今天他给姑娘送个啥？ tafka a kan yake faɗa dukkan wani tafka da ke gani da da arziki da take kuma da Allah ne ya yi nan na yi ko ana mutu da mutum da idan ka mutum da mutum da mutum da mutum da mutum da mutum da mutum da mutum da mutum لكن أخذت لا تنفقوا على محمد وأصحابه فقد تنفقوا لا تنفقوا على محمد وأصحابه فقد تنفقوا يد أبو الجند لو تعلموا لمن لم تشهد أخذنا ina mun ta fita bukatar ke nuna da kuciyar domin ne idan kuna ce mun za ku samu mutane ruwayar kusa da wani cikin tafsir na abu da za su zai nuna kusa da zai nuna kuma da imamu katara ya ce cewa abin da ake yi za su yi a lamun da rubuta shi ne ai la tunkiru ala afkamu muhammadi wa muhammadin kada ku kuma kuma da dukiyar ku ga shi manzon Allah da sahabbansa gaba daya saboda ne fa innakum saboda lauda annahum yunfiquna inda kun din nan a ce ba da dukiyar a gare da tarku da yayi wajibin bashi to amma duk wanda ya sanya baban ka zama ku guda daya rayuwar da yake da ya samu da بقى بتاعت احوال مختلفه عبد الله بن مسعود بن صحيح بن ماجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكونوا اصحاب محمد كما يريد ذلك اعظم من الله صلى الله عليه وسلم فلنقام هذه الساعه ايها المسلم غير المسلم تعطيه من اول ايه ومن ايه خير من اقامته وخير من اقامه ya ayyuka da kan abin zai yi da daga cikin ma'anar rayuwar duniya ya yi rayuwar su gaba ɗaya har da yawa minti ɗaya da yi wa ɗaya da to waɗannan mutanen masu daraja su ne ake zuwa wai kada a ciyar amma ɗaya da cikin manyan masu tasiri yana cewa da su ko alamomi da wasu ne da yi kuma ya wata da kuma don masa na ɗaukar wasu da waɗanda da kuma na ɗaukar cikin sojin su ne al-muhajiru domin waɗanda suke yi auka da cikin garin makka zuwa ga madina a duk da su baki ne ba su da wanda yake ke tallafa mu har sai zo a wajen masu aka da suna idan aka suna da bukata su sai a ɗauko abin da suke bukata ba haka ne amma in ka so ta fi da wasu kan biyu kuma ajiyo yake cewa ai man min wanda ake nufi waɗanda suke wajen masu aka kuma kuma da ba su da gida ba su da yin wasu ya ba masu da cikin na Allah ba sallallahu alaihi wasallam mun fahimta to waɗannan su ne aka kusurwa waɗannan kuma da suka a wanda ake nufi shi ne al'ara larabawan ƙauye da suke tahowa daga wajen mai ai ba ko idan ya zo bai da masauki sai wajen annabi Allah tana kan Allah da gare ko a yanzu yawanci gari za ka samu idan ba ko ya zo baya da gidan mai gidan ba da mai ko shi kan albashi wata kila wani malamin su mara kafin da ya ta'ara in ba a yi ba a yana da wani wani babban kasashe wani ajiyar da zai jira da ba zara kawo kawai in ba a ba a kunya ba saboda gajin mutane wannan shi ne ya ƙarfi da kawo idan mutum damuwa ta tafi ba wani wani zuwa wani zuwa wani makaranta da kuma wani ina abin da yake da tafkokin mai da kafa dukkan wani tafka da kuma yake tunani da na wani sabbin hauka wannan magana da suke zuwa na sun ko alamomin da rasulullah munafukan musamman shi a tsari bai mun da mun yana faɗin shi ne idan sun koma gefe shi da sauran da ake ah, ta gwamnati sun nan wani isa sun biya mun koyayya abin da biya mun koyayya sai da sun yi mu da wata ne a cikin sun jawo da shi da sannan da bakwai shafi nan da yau da saba'in da biyar yake labarta masa cewa alghibar a shaddu min al-bayl cin nama ya fi tsanani a kan bashi ka koma kai ka cin nama mutum ka yi magana a bayan idansa ya fi bashi kun san me dalili sai kai ni an na kai da yunwa saboda bashi na ɗabi'arsa haka ne bashi na mutum samu yadda ya والغيبة لا تدعى waɗanda hadisi ya tabbata sun da yin wannan magana da kuma da kullum yake shiga da kamar hadisi sun da yake da cikin da yake cewa yake cewa a tabbuna man mukri ko san wane ne wanda aka wace aka wace aka kwace ne dukkan da da kisa ma'ana mafiyaci wanda bai komai sai sabai suke a nufin dina mallakin zama da kuma da mafiyaci na cikin shi wanda bai da duniya bai da kokowa bai da tsili daya sai manzan cewa al-muslimu fi ummati makiyayi a cikin al'umma ta manya a yau da kiyama wanda zai zuwa tashar kiyama da salati wa kiyami wa zakati zai zo ga sallah ga zakka ga azumi ga kada zumunci amma wa ya fi bari ta jama'a zai zo ya bari wannan wa kana ba ya ma wannan kasari wa kana ba da hada ya zuke wannan kun ga wannan ba da mun ba hadisi ya tabbata a cikin sayyidin 89 يدعى رسول الله يستنجوا طبعا من البعض كل يستنجي أبو الله ينطقي مع هذا ينطقي ونسي هذا كذا من فعل الإشراف بالله يشرك الله السجن يلتهي وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات دليل أبدي كما كانوا المؤمنين كفلوا والتكبر والتجنب أمام كل شيء to wannan ya fi cikin bin bin da ya fi maka ka kalli na wani bai bai baka kuma da kuɗi ai wani mutu ya ci ai mai kan kai ai wani ka bani ai ana yi haka wallahi kun mutum ya ke haka ya ga kowa da zai haka nan da musamman kan mu mutsara yin haka shi ga mata mu ne ya kan su mata ba ta shi ba ta gani ba musamman kin mana kila wani a cikin mutum ba wannan ta wace ba ce ta wannan ya wuce kai kai ce kai ba ce ce ku su ke kuma na haka shi ba haka ne mai girma ka tantar ka zage shi bai zuwa bai gani ba ka ce ne wani ya yi abu da ba kuma ba shi ba a cikin ba da shida yake cewa kabari ko alghibar muhammad ko kabari

تابوت مكان الاضطراب في كثير ما من هذا الوقت wannan banki da wannan mata ya yi da da yawa a yau kaga ni tana kaga ni sai Allah ya rage kai kawo sai an ce maka ya kai gawa sai kai an ce da kai gawa an yi ki mutum mata yana yana yana wajen yin sai sai ana wajen yin kaman mu kawo da kaman ne sai sai ma dan ai an ce ku da ina zuwa kawai mutum mata ko ke fada da da da da da da da da shi ne shi da kawa da da ya kawo ba yi da ya zo mai fahimta da yana zuwa kai da cewa ai addini ya tabbata mun Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akan da jahannam ai kuma haka mun Allah ya ai gaggawa da mun yi wanda kai akwai shi ko wannan to abin da za a yi kuma da aka ce akan gudun jahannam to abin da za a yi a yanke fatin jiki ita mata domin a kubutar da ita mata idan da yanke auren da zuri saboda raye ya ya kuma ko idan aka yi yanke da fatin jiki matar matar ta mu za ta fi yanki da ko ba ta ba rashin mawaki yana cikin kowa idan ka zo wajen da ke tanko sai na akwai wanda Allah ya kuɗi mana da kuma su za ka kira su zai amfani an samu wani mabarata wanda wani an ya mutu ma a kuma shirya ba ya ga an dade ko sai ya cire lamarin da ke mutum ba da aka yi mutum ba sai ce ku kawai ku kai mana waye ce tsaya amma su gaba da su mutane masu ƙarfi kuma sun san haka yana faruwa sai mutum ma ne domin a kusa da gawa saboda ai masu ana yi da kuma ita إذا ما قلت أنها مستكملة يعني في الدوام أن تبدأ الوقت بالإشراف في مهنيتكي أين أنت من إمام جاري الدوام إناك إمام مالك أجي إشراف أبو أحمد الله وأنا أين أمشي لأن أصل مسجد النبوي يلا ولد أكتر يلا هو الإمام جاري مالك من أهل السنة يلا هو في الأيام الأولين في شبوبة ما أنك أمشي يعني منه يجب أن يجب الله أما يجعل كل sai a wajen mutum yake ma za ku cikin baita me kika faɗa a cikin wannan gawa sai ta ce mai muhammi suna na ce ke da zina na ce ta yi zina kuma har da sai ma muhammi ne ba ta dubu ne da zuwa فتجلدها ثمانين جلدة من زمن قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الغافلون ɗaya daga cikin mata da shiga da wata kula da tamanin saboda gaskiyar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ne ya nuna musana waɗannan da suke kifon mata da karfafu su da ƙarya da halin da suke abuwa kuma da suke shi kuma da ya suke abuwa da su hada sannan ba su da shi da kuma Allah ya wata shi da mata da danda domin su kula da tamanin wala ta kuma da kuma shahadatan abada Allah ya ce ba za a ƙara kuma shaida a gare su har abada ko da ya kuma ba su ana shiga a fara kula da ɗaya saba'in da biyar tamanin ana yin tamanin ko kenan mai tara duk mutanen da suke wani da suke layu kawo mali bin madina babu wanda zai kada ba da karuwa da babu mali da suke da madina bai sama ko mai tun daga bakon mali to shi sa ka wata aiki mutum yanzu akwai mutum da za ka samu ya ci namun mutane ya ci namun mutane ya zai mutane sai ka samu a ƙarshen rayuwar shi Allah ya ya karkata ya kuma abin da da suke kan cikin gaba ne da ganci da yana tsaya a shahara ya roƙa ne to malamin suke ke ga rubin hikima idan an samu mutum mutane an kai shi a asibiti a nan Najeriya an kai shi India an kai shi kofi Dama kai a kai shi Dama din bai gyaru ba ya ci nan mutane da kawo ina wata saboda bala'in nan da kuma na san su ko alamun da ta da ba da da da da ba ta yi ta yi yi yi الحسن البصري ليس في سوى احذر من النار والله تأتيانه كله جنة موتان فإنه ينقل حديث غيره تأتي مرة ثم يقوم كان في وكلمة تعلم أنه ينقل حديثك إلى غيره ليس كل غيره بيته أبدا duk munafiki haka yi yau da kuma mana kai faɗa wannan gobe ma zai zai faɗa wannan kai faɗa wannan ai abin da munafiki ke yau zo nan sabon nan muna tare da kuma da Allah ka fada mana ba ko musamman su ko kuma ba وإذا قالوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون أي من أي يبدو الذكر يجي الله يستهزئ بهم ويكون في مجال يعقوب شيء قال سبحانه وتعالى في وقائع الملائكة لا يقولون بهم أنزل بني بني إلا تنظر عليهم وجل الله